من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu talatin ga watan shawwal hijra annabi sallallahu alaihi wasallam dubu da dari hudu da arba'in kuma yau uku ga watan bakwai miladiya dubu biyu da goma sha tara a wannan majalisi namu da muke karanta waɗannan littattafai guda biyar farawa da littafin رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم نا الشيخ سعد يوسف أبو عزيز حفظه الله من سيرة يا تفرقوا أبنغر ماتا إتتي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا ورئاء أنسى وتفللوا لنت سنة ديرا زام تاشا الزواج المبارك أوريني البركة auren da ya gudana tsakanin na na Khadija radiyallahu anha da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na na Khadija radiyallahu anha kamar yadda muka sani ta kasance tana mubaraba da dukiyarta tana ba mutane dukiyarta sai su je su juya sai su kawo mata riba sai a raba riba ta ɗibi nata ta ba su nasu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya mata wannan kasuwancin aka samu ribar da ba a taɓa samun irin ta ba sai ta bayyana a gare ta cewa mutum ne mai gaskiya kuma mai amana dama kuma tana jin labarinsa daga nan ta ga abin da ya fi ta aure shi الزواج المبارك كان السادات والرؤساء في مكة يحرصون على الزواج من خديجة شواغبني بجاغوري أمكة kowannen su ya kasance yana kwaɗayin a ce ina mana na Khadija radiyallahu anha ta zama matarsa fata aba zalika alaihim amma kuma sai take mutane manya manyan mutane sun ci kawo sun ta kawo neman su a gare ta cewa ta aure su amma ba ta aure ko daga cikin su ba wa tarudduhum jami'a sai ta zama tana mai da neman su ta ƙi yadda da ta aure su ولكنها وجدت ما تنشده سيدي لقبائل سيتا ساما أبن سكي تفعتا شيني تنشده وتبتغي بكم أبن تكي نيما في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو جنش قبم النبي صلى الله عليه وسلم وهنا أبضت عما يدور في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منيه daga nan ne sai ta bayyana amma ya duhu fi nafsiha abin da yake mata kaiwa da komowa a cikin ranta ila sadiqatiha zuwa ga kawarta aminiyarta da ake ce mata nafisatu bintu minya ita ce ita ce kawarta فذهبت نفيسة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم daga nan sai wannan kawanna na Khadija radiyallahu anha din mai suna Nafisa sai ta tafi wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam wa kallamathu kuma ta masa magana an ya tazawwaja tahirata da cewa ya auri khadijatu tahira ana mata suna da at-tahira tun kafin zuwan musulunci haka ake ce mata laqabin ta kenan haka limamu zahabi ya tabbatar a cikin sayar alamin nubala da kuma cikin tarihul islam nasa cewa ana mata laqabi da at-tahira wato tsarkakakkiya mai tsarki wacce ba a san ta da wani mummunan aiki ba mun gane to sai ta mace sai sai ta yi wa qalat ya muhammadu ma yamna'uka an tazawwaja ya muhammad me zai hana ka kai aure hmm? aure mana فقال ما يبدي ما أتزوج به ce to kai ba abin da zan yi auren da shi ne ما يبدي ما أتزوج به bihi ba bai bayyana ba دشي قالت فإن كفيت ودعيت إلى الجمال والمال والشعف والخفاءة ألا تجيب وإذا اخذ يتشيكا فإن كفيت أخا شيئا أو نوينكا أخا ودا دكي ta janibin na farko ba sai kai bincike wajen wajen wanda za ka aura ba sai ka binciko wace ce ita ba ka santa ko an santa wa du'ita kuma aka gayyace ka ila aljamali zuwa ga kyau wal mali sannan ga dukiya wa sharafi sannan ga daraja sannan wal kafa'ati sannan kuma ga cewa ta cancanta al kafa'a ka zama kufu'insa wato sai daidai da kai kamar yadda suke cewa alkufu wa ahra bil kufu'i ko shine bahaushe ya fassara ya ce ƙwarya ta bi ƙwarya ala tujib ba za ka amsa ba in ka samu waɗannan abubuwan ba za ka amsa ba qala faman hiya sai musulmi ce wace ce ta tattara waɗannan sufufin الجمال والمال والشرف والكفاءة قالت خديجة خديجة منع qala wa kaifa li bidhalik wani ne na ba zan iya aurenta ba wani ne aure ta qalat alayya shi ni ka dora min nauyi ka ban mun komai a hannuna ka ban komai a hannuna hmm? qala fa ana af'alu sai man sune shi to nayi na baki dama ki je ki yi abin da kike ganin ya kamata ki yi ورجعت نفيسة إلى الطاهرة خديجة لجنة سينانا نفيسة تقوم أبواغا خديجة رضي الله عنها تحمل خبر نجاحها في مهمتها سجيتنا لو تدا سواتاتنا سرعة أعيكن أقباتها أعيكن أقباتها تعيش تاقما تاتنا سرعة تاقما شديك ذات بعد رهوت تكتر رهوت وزفت إليها نبأ موافقة محمد صلى الله عليه وسلم بالزواج sannan nan ne kuka je ta faɗa mata cewa labarin annabi sama ya dace da cewa eh ya yadda zai aure ta wa arsalat at khadijatu ila ammiha amr ibn asad li yuzawwijaha daga nan sai na na khadija radiyallahu anha shi ta aika ma babbanta wanda ake ce mishi amr ibn sa'ad أي أنت سونا أنت خال خديجة بنت خويلد بن سعد كو وسيت أيكا مكاونتا سونا عمرو بن أسد ليزودها لمن أورد إتي ذم ولينتا فحضر سيزو وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت خديجة في آل عبد المطلب أخذوا إذا من زال الله تسلم عجلنا أنا خديجة أخذوا تعرض يزو تعرض دنجن عبد المطلب سقطوا تشين دنجي ذا دورة أولي za ku je da ake ɗuwan aure wa kama abu talibin khatiba daga na abu talib ya tashi ya hudu ba ya jawabi tunda su ne masu nema wa alqa khutbatan ra'i'atan sannan yayi wata hudu ba wacce take mai ban kai mai ban sha'awa hafi minha kashi fatan za zamu ɗan yanko wasu yankoki ko yankuna daga cin ita ba tasa kashifatan wacce za ta yaye mana abubuwan da ya ambata a ciki kana min mafa ita wannan hudubar kusan za ka ga littafan sunna ba su ruwaito ta ba littafan adab su suka fi bata muhimmanci amma dai a ce ga ta an ta da sanadi to abu ne mai wahala littafan sira da sunna ba su bata muhimmanci ba amma dai littafin adabi za ka ga suna kawa irin su albayani wa tabiyin na aljahiz irin su al'agani na al'asahani da sauran littafai da aka rubuta na adabi na da irin su al'iqbil farid to duk sun ambaci wannan kuduba ban sani ba kila saboda kuduba ce da ta afku a jahiliya to shi yasa za ka ga littafan sunna ba su ba ta muhimmanci ba sosai basu su ambace ta ba shi yasa su tari za ka gabata da wani ma sanadi amma dai in kana neman ta to ka koma littafan adabi za ka gansu فقال فكان daga cikin abinda da Abdul Muttalib kakan Annabi sallallahu alaihi ya ambata a lokacin da ya hudu matasa ta neman aure alhamdulillahi alladhi ja'alana min ce Ibrahim wa zar'i Isma'il yabo ya tabbata ga Allah wanda ya sanya mu a cikin zurriya Ibrahim sannan kuma wa jar'i Isma'il muka zama cikin shukar da Isma'il ya yi domin Isma'il ibn Ibrahim ne ko su kuma dangantaka su tana kaiwa ne zuwa ga Adnan sai a ce wa Adnan min min waladi Isma'ila shi kuma Adnan yana ɗaya daga cikin ƴaƴa ko jikoki ko ƴaƴan jikoki na Isma'ilu alaihi salam al-Adnan sai Adnan shi yasa المنطقة السديقة في كدامة العدنانيون كيشيو ينصصون على القحطانيون وجعلنا حضنة بيته سننكم ألا مدوك شنسركي منا يبنس واندشين يسنيا من حضنة بيته موني ما سكنا لكن حضنة ما سكنا أيضا لنا أكسامو الحضانة الحضانة في أكسامو كلمة الحضانة أكسامو الحاضنة alhazina mai reno to mu ne muke kula da su mu muke kula domin su ne suqatul hajij su ne suqatul hajij su suke kula da alhazai hmm? so da ka waje alana haza na tabbatihi ya sanya mu muka zama mu ne masu ma ɗakinsa gidansa wato ka'aba hidima wasu wata haramihi kuma mun gode ma Allah mun yabe shi da ya sanya mu mu zama mune suwata haramihi mune jagorori suwat jam'i ne na sa'is as-sa'is shine ar-ra'is alladhi yasusu shay'an ay yudabbiruhu wa yaqumu bihi ko yaqumu alayhi kai mun gane shine wannan haramihi wato dakin sa ne alfarmaci وجعل لنا بيتا محدودا sannan kuma ya sanya mana gida ko daki wanda ake hajjantar sa mahdudan ai maqsudan maqsudan bil ibada wanda ake nufatar sa a zo ai bauta a cikin sa shine mahduda wa haraman amina sannan kuma min yabu Allah wanda ya sanya mana harami wanda yake mai tsaro eh thumma inna ibn akhi bayan waɗannan abubuwan lallai dan dan uwana haza wannan wato muhammad ibn abdullah shine muhammad ibn abdullah abin bai ce ji shi ba abin nan abin nan kai ah, sai ce dan uwansa bai ce bai shi ba kawai eh, saboda ya abu talib ne abu talib babban annabi sallallahu alaihi wasallam baban sidna ali radiyallahu anhu to shine yake wannan jawaba ku ji yadda yace masa ku ji yadda ake ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله sannan lallai ɗan ɗan uwana shine Muhammadu ɗan Abdullahi la yuzanu bihi rajulun min Quraysh ba wani mutum da za a auna da shi a ce daidai suke daga cikin shawa ba shi face manzo Allah ta ya samu rinjaye a kan take kenan sharafan a wajen daraja ba wanda ya kai shi daraja wa nablan sannan ba wanda ya kai shi matsayi babba shine annablu eh kafal mar'a nablan an tu'adda ma'ayibu ko nubl ko nabl wa fadlan da kuma falala illa rajaha bihi face sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ɗana Muhammadu kenan ya zama ya samu rinjaye a kansa to haka ake in za a ɗaura aure sai a zo dangin miji su kwarzanta ɗansu su faɗa su ce wane namu shine kaza a gari ɗaya naga ana yin haka a Najeriya a Bauchi aka je ɗaurin aure sai kowa ya zo ya kaddamar dangin miji su zo su yabi nasu su yabi nasu su yabi nasu sannan su ma dangin matan in suka zo aka ba su su ma sai su yabi tasu su yabi tasu su yabi tasu <laughs> haka ake yi shine shine har aka taba yin wani aka aka muka je wani abu ya bauchi ne gabatarwa ya gama gabatarwa shikenan da ya gama yaban shi sai ce sai ce kuma dan mu lafiya lauye to to kage lafiya lauwa ya gano توشيني سيشي ومحمد من عرفتم قرابته محمد سيشيني وانه كل سنة ينتقى لنا هذا بقاتر هو معرفة لا يعرف إيه. أن سنشي تونيك بقاتر عمس تعريفي وله في خديجة بنت خويلد رغبته أتقي سدي يما دقائين أورا خديجة إلي خويلد رضي الله عنها Wani hafiyete Misru daɗe kuma labari ya tabbatar mana ita ma shi ke an tana da irin wannan buƙatan. Har ni ko lammiho ga ilmumtu ha baine Misrus Idan soyayya ta haɗu miji yaro yana son yarinya ko namiji yana son mace ma zan so ya abin da ya cancanta daga wannan lokacin sai a yi aure. Wa ma a habab tuni na sadaki a yi almahar facalaiya. duk abin da kuke so cewa a bada na sadaki ni zan bada sadaki in kai biyayya dama haka za a ma duk wanda ya biyayya dama auren fara sai a sai a mai biya mai sadaki amma wanda ya zama dan tawaye sai a kyale shi eh? in kuma ka je ta bi to shi nan kai ka za ka iya sai kowa ya jira maka ido eh. mun gane wafaqa ammuha amr ibn asad wa kana shaykhan kabira shikenan sai bafanta da ake ce mishi a dan asad din can da aka ambata mana a baya sai shi ma ya yadda faqalahu sai ya ce huwa al-fahlu la yuqdahu anfuhu sai ya ce muhammadu danku ai mun san shi huwa al-fahlu ai raƙumi ne shi la yuqdahu anfuhu ba wanda zai soki hancin shi kalma ce da laraba suke amfani da ita su ce ka kai matsayin da baka da wani aibi ta ce huwa al-fahlu la yuqdahu anfuhu domin a wajen balarabe ba abin da yake hanci daraja eh, shi yasa suka maka wa'azi suka ce an fuka min kawai in kana ajza kaga hancin ka ka kula da shi koda koda koda koda hancin Kano ne ballallan eh, hanci ba wutsararren hanci shine ajda ko koda shine naka ne akwai karin maganganu da suka shafi hanci sun kai hamsin balarabe yana da kan maganganu da suka shafi akwai amfu a ciki hanci shine kake da ake cewa ragma anfihi fa arghama anfahu rujima anfuhu ko da makamantan irin waɗannan balarabe hanci shine yake yake dauka eh, shine can yake cewa abin nan وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم فهل أنا في ذا يا لحمدان ظالم متى تحمل القلب الحمية ومتى تحمل القلب القوية وصارما وأنفا حميا فقال أنف الحمي هنسن جبيد ألا خسيش با وجيني شي ما هو شي حقيقي تواتي شي ني ما قلت منك لا كتا حنشينا واتوينا توخنا شي تنا وشيني وانا سوى حقا يديشي شي تنا أقا يدا na so da da lokaci sai mu tattauna akan eh, shekarun da aka yi auren da kuma sabanin da malaman sira suka yi da menene rajihin shekarunta nawa lokacin domin ita ce ake sabani akan shekarunta manzo sama ba a sabani akan shekarunsa kusan duk littafan sira sun faki shekarun shi biyar amma ita akwai littafan sira da suka ambaci takwas shekarunta kamar yadda alimam Muhammad bin Ishaq al-Akhbari ya tafi asirarsa almajirinsa kuma alwaƙidi shi kuma ya tafi kan cewa arba'in an samu wata riwaya ita kuma ta ce ashirin da biyar to in Allah kai mu ko karatu na gaba sai mu